sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum da fata an wuni lafiya. Har yanzu dai baba Yakubu makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau talata 18 ga watan Oktoban shekarar 2022. a cikin shirin za ku ji cewa 'yan bandiga sun hallaka mutane uku a garin yalom da ke karamar hukumar wasi a jihar filato najeriya ciki har da basarakin gargajiya na yankin za ku kuma ji rahoto a kan wani taron bitar gwamnati da shugaban najeriya muhammadu buhari yake jagoranta domin duban nasarorin da gwamnatinsa ta ciyo kamar kowane daren ranar talata yau ma za mu kawo muku rahoto na musamman akan matsayin sarakunan gargajiya a kundin tsarin mulkin najeriya wanda mustapha nasiru batsari ya haɗa mana muna kuma ɗauke da labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar. To amma kafin nan ga maryam da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Dakaran rashi sun kai har-hare ta sama kan garuruwan Ukraine da yawa a yau talata, ciki har da cibiyoyin samar da makamashi. Kairalo Taimashenko, mataimakin shugaban ayyukan fadar shugaba Volodymyr Zelensky, ya ce hare-hare uku sun shafi wata cibiyar samar da wutar lantarki a birnin Kiev. Magajin garin Kiev Vitaly Klitschko ya ce an samu rahoton fashe-fashe a arewacin babban birnin kasar inda suka shafi wata muhimmiyar cibiya. Hare-hare na sama guda biyu sun lalata wata cibiyar makamashi a birnin Nipro a cewar Taimashenko. Magajin garin Jaitamir ya ce hari ta sama da aka kai a birnin ya janyo katsewar hanyoyin lantarki da ruwa. Sama da kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama arba'in ne suka yi kira ga hukumar kare haƙoƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ta kira taron gaggawa domin tattaunawa kan yadda gwamnatin Iran ke murƙushe masu zanga-zanga. sanarwar da aka fadda a jiya litinin ta bayyana damuwa akan yadda jamhuriyar ta musulunci ke amfani da karfi wajen dakile zanga-zangar da ake yi a fadin kasar saboda mai da martani akan mutuwar masu amini 'yan shekara 22 amini ta rasu ne a watan da ya gabata yayin da take tsare a hannun jami'an 'yan sandan da'a a birnin tehran saboda bata sanya hijabi yadda ya kamata ba Ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama sun ce hujjoji sun nuna yadda jami'an tsaro ke harba harsashi a kan masu zanga-zangar da waɗanda ke wurin ciki har da ƙananan yara. Sanarwar ta kuma ce sama da mutane 200 ne aka kashe a lokacin zanga-zangar ciki har da yara akalla 23 yayin da aka kama masu zanga-zanga 'yan gwagwarmaya 'yan jarida da ɗalibai fiye da dubu ɗaya ba bisa ƙa'ida ba. ba a san makomar wata shahararriyar 'yar wasan guje-gujen ƙasar iran ba a yau talata bayan da ta fafata a gasar hawan tsauni ta ƙasa da ƙasa da ake yi a koriya ta kudu ba tare da sanya hijabi ba kamar yadda gwamnatin ƙasar ta umarta elnas rakabi ta ja hankalin kafafen yada labaran ƙasashen duniya bayan da ta shiga gasar cin kofin ƙasa da ƙasa da ake kira ifsc ta nahiyar asiya da ake yi a birnin seoul inda ta ɗaura gashin kanta maimakon sanya hijabi. Matakin nata ya ja hankali ne musamman duba da zanga-zangar da mata ke ci gaba da yi a duk faɗin Iran biyo bayan mutuwar masa amini. Rekabi 'yar shekara 23 ita ce shahararriyar 'yar hawan tsauni a matakin kola ta Iran bisa ga hukumar IFSC. A gasar da ake yi a birnin sol ta kai matakin ƙarshe inda ta zo na hudu. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta faɗi cewa Iran na saba ƙudurin kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ta hanyar kai wa rasha jiragen saman yaƙi marasa matuƙi. Mataimakin mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Vedant Patel, ya faɗawa manema labarai cewa ƙasashen Faransa da Birtaniya abokan hulɗa Amurka. sun fito fili sun bayyana cewa ba rasha waɗannan jiragen yakin na uav da iran ta yi ya saba wa ƙudurin kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2231 kuma wannan wani abu ne da muka amince da shi kwamitin sulhun ya amince da ƙudurin ne a shekarar 2015 inda ya tsara yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta taƙaita shirin nukiliyar iran don a sassauta mata takunkumin da aka sanya mata. A cikin 'yan makonnin nan, Ukraine ta sha ba da rahoton hare-haren da Rasha ke kaiwa kan garuruwanta ta hanyar amfani da jirage marasa matuki na Iran da ake kira Shahid 136. Iran da ta musanta ba Rasha jiragen nata. Gwamnatin kasar Australia ta 'yan jam'iyyar Labour ta sauya wani mataki da gwamnatin masu ra'ayin mazan jiya da ta shuɗe ta ɗauka na amincewa da birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila. Ministar harkokin wajen kasar Penny Wong ta sanar da matakin ne a yau talata a Canberra. Tana mai cewa kamata ya Isra'ila da al'ummar Falasɗinu su ne za su yanke shawarar matsayin babban birnin kasar ta hanyar tattaunawa. Wong ta ce, kasar Australia za ta kasance abokiyar hulɗar Isra'ila a ko da yaushe. amma kasar ta ba za ta goyi bayan matakin da zai kawo cikas a damar warware rikicin isra'ila da falasdina ba da ke hangen kafa kasar falasdino a gefen isra'ila tsohon prime ministan australia scott morrison mai ra'ayin mazan jiya ya amince da birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila a watan Disamba na shekarar 2018, amma ya bar ofishin jakadancin kasar a Tel Aviv. Wong ta ce matakin da Morrison ya yanke wani yunkuri ne na neman cin zaɓe na 'yan majalisar dokoki a wani yanki na birnin sydney da galibinsa yahudawa ne matakin morrison na zuwa ne shekara ɗaya bayan da tsohon shugaban amurka donald trump ya amince da birnin kudus a matsayin babban birnin isra'ila matakin morrison ɗin ya haifar da cece ce tsakanin australia da makwabciyarta wato ƙasar indonesia ƙasar da tafi yawan al'ummar musulmi a duniya Labaran duniya ke da aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Toma Dalla ga duka alamu da 'yan bindiga na ci gaba da tafka ɗanyen ayyukansu a wasu yankunan jihar Filatin Najeriya, lamarin da ke sanadin asarar rayuka da dukiyoyin jama'a. rahotanni da ke fitowa a garin yalom da ke karamar hukumar wasai a jihar filato na nuna cewa an kashe basarakin yankin a wani hari da 'yan bindiga suka kai a ƙauyen ga dai zainab babaji da ƙarin bayani a wannan rahoto da ta aiko mana 'Yan bindiga sun hallaka basarakin garin Yalum a ƙaramar hukumar Wase a jihar Filato tare da wasu mutane biyu. A daren jiya litinin ne 'yan bindiga da ba a tantance su ba suka fada garin Yalum suka hallaka mutane suka yi garkuwa da wasu mata suka kuma jikkata wasu mutanen. Wani mazaunin yankin da ya bukaci sakaye sunansa saboda tsaro ya ce yankin nasu ya zame dagar yaƙi. Eh, jiya dai misalin karfe tara da yan wasu mintuna na dare wato eh, yan ta'adda sun je garin Yalum inda suka kashe sarkin garin ya hada da wani malami da ake ce masa Malam Ibrahim da wani kuma wani matashi. Suka yi kuma garkuwa da mutane uku wanda ya hada da mata guda biyu sannan kuma suka raunata mutane guda uku. E, a yanzu haka maganan da nake faɗa miki a yau ma bayan hukumomi sun bi su tun a da daddare hari zuwa yanzu suna na a daji suna fafatawa da su garin kamfani yanzu haka maganan da nake faɗa miki ba zuba da jimawa ba sun yi wuta wuta ba kaɗan ba wanda lamarin ya kai ga har da jikata wasu jami'an tsaro guda biyu. gaskiya abubuwan sun ta'azzara ba kaɗan kaɗan ba duk yanzu haka gaba da yamma gudu da arewa ko ta ina su ne suna wasu suna fita da shanukai waɗansu kuma suna tafiya yancin su hmm. sannan ɗalibin lokuta idan mutane idan hukumomi suka zo suka shiga kamar ta kudu to waɗansu sai su buya kamar ta gefen arewa sai su hmm. zo su yi su kashe hukuma ko kuma su jikata mana mutanen da suke kai kawo na sifirin mana abubuwan da muke samu muke sawa gaskiya tsakani da Allah muna cikin garari muna cikin matsala sosai na tashin hankalin barazanan abubuwan da muke amfani da shi na more rayuwa. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Filato DSP Alfred Alabo ya tabbatar da aukuwar harin sai dai ya ce har lokacin da nake magana da shi bai samu cikakken bayanai daga DPO yankin ba. They are in the bush now trying to fish out. I've been calling them, their number is not going through. ya ce dpo'n yankin da duk wani da ya kamata in samu bayani daga gare su sun shiga daji kuma lambar wayar su ba ta shiga with uh, dsp alabo ya ce gaskiya ne kowa ya san cewa wani abu ya faru a wurin amma sai na samu sahihan bayanai don kar in ba da bayanan da ba na gaskiya ba Dazukan da ke ƙananan hukumomin wasai da kanamdai kusan za a iya cewa 'yan ta'adda sun mamaye su inda al'ummomin ƙauyukan yankin ke neman ɗauki. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. A gaida Zainab Babaji da wannan rahoto. shugaban najeriya muhammadu buhari na jagorantar taron bita na gwamnatinsa wanda ya kunshi ministoci da shugabannin tsaro da kuma kusoshin gwamnatin kasar tare da amsar bakoncin tsohon shugaban kasar kenya uhuru kenyatta domin nazari akan nasarorin gwamnatin da sabbin tsari da za a gabatar kafin cikar wa'adin mulkinsa daga abuja wakilin umar faruk musa ya tattauna da wasu masu sharhi a cikin wannan rahoto da ya aiko mana ko shakka babu gwamnati muhammadu buhari ta cima wani buri a bangaren hanyoyi musamman wannan babbar da ta yi a kan kogin niger wannan ba karamin galaba ta samu babban na hanyoyi gada ce da kilo ɗaya da dugo tara tsawonta kenan amma dai tasirinta ba kaɗan ba ne to amma babban abin ta takaici shine babbar hanyar nan da ta haɗa babban birnin tarayya na abuja da garin kano wanda ta ratsa ta kaduna wannan hanya har yanzu ba a haɗa ta ba kuma kwangilar farko da aka bayar an ba da ita akan naira miliyan dubu ɗari da hamsin da biyar aka yi ta ɗaga kwangilar yanzu zancen da ake kwangilar ta kai naira miliyan dubu ɗari bakwai da casa'in da bakwai to wannan ko shaka babu ina ga tana cikin ko hanyar da ta kowace tsada a nan nahiyar afirka saboda ƙididdiga ta nuna cewa kowane kilo ɗaya na wannan hanyar wadda tsawonta bai wuce kilomita ɗari uku da saba'in da biyar an gina wannan kilo ɗaya an gyara ba ma an gina ba saboda sabon shimfiɗa aka yaka kowane kilo da ya kama wajen naira miliyan dubu biyu da wani abu aka shugaban muhammadu buhari ya zo kan gadon mulki na shugaban ƙasar najeriya bisa abubuwa guda biyu muhimmai gyara tattalin arziki tabbatar da tsaro da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa amma in ka duba gaba ɗaya wannan al'amari za ka ga da sauran rina a kaba musamman ɓangaren tsaro akwai zarge-zarge masu ɗimbin yawa kan cewa kuɗin da ake dunguzawa sojoji wato ba ƙaramin kuɗi ba ne kuma masu harsashe suna ganin cewa wannan kuɗin ya wuce ribar da aka samu akan wannan galaba da aka samu musamman a yankin arewa maso gabas na Najeriya. Malam Mamun Sale kenan mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. Malam Awal Musa Rafsanjani shine shugaban kungiyar nan ta Transparency International. wadda ke fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya ya kuma min tsokaci ganin abin da ya fahimta da wannan ikirari da shugaba muhammadu buhari ya yi na cewar ya yi rawar gani a ayyukan da yawa 'yan najeriya sama da shekaru bakwai da aka zaɓe shi ina ga gaskiya ba a yi adalci ba a wannan tunani da a wannan maganganun da aka yi kuma ya dace ma shugaban kasa ya janye wannan maganar saboda za ta jawo masa bakin jini ga al'umma jirin yadda tsaro ya lallace tattalin arziki ya lallace darajar naira ta lallace rashin aikin yi babu shi ilimi yara an hana su su ci gaba da makaranta kawai sai yajin aiki ake yi saboda an ki kula da ilimi an ki kula da arewa da shugabannin. amma abin ban mamaki shine shi ya bayyana yawan hanyoyin da ya gina wanda a tarihin najeriya ba a irin su ba sannan kuma ya yi maganar farfado da tattalin arziki duk da wahalolin da ƙasa da ƙasa duniya gaba ɗaya aka fuskanta na covid-19 kuma ya samu 'yan najeriya sama da miliyan 30 da wani abu wanda aka yi wa alluran nan ta rigakafi shi yana ganin ya yi rawar gani domin abun a zahiri yake sabanin kai abun da kake ganin cewa bai yi wani kataɓus ba ko ai ba wani ni kaɗai ba ne 'yan najeriya ne da dama za su ba da wannan batu 'yan najeriya sun san dai yadda suka shiga haulayi wa haulayi da dama 'yan najeriya ba sa iya cikakken samun cin abinci mai lafiya guda biyu ma ballantana guda uku dai kenan sannan na biyu kasan nan dai ka san yadda harkar tsaro dai ta riguje yanzu daga unguwar ku zuwa wata unguwar ma tsaro kake ka tafi wannan allura ta covid da yake magana taimako ne wata kasa kasashe suka bayar ba wai najeriya ce ta fito da allura ba ko ta ci gaba da kawo tsari da za a kare yan eh, najeriya waɗannan ba wani abu ne da za ka ce wai za ka kawo ka yi toge a kansu ba. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. A gaida Umar Faruk Musa da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. To yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku rahoto na musamman akan matsayin sarakunan gargajiya a kundin tsarin mulkin Najeriya wanda Mustapha Nasiru Batsari ya haɗa mana. Duk da rashin samun gurbi ko matsayi a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya ga sarakunan gargajiya na Najeriya, sarakunan na ci gaba da bayar da gagarumar gudunmuwa musamman wajen haɗa kan al'umma a Najeriya. Masana harkokin kundin tsarin mulkin ƙasa da masu sharhi akan al'amuran yau da kullum a Najeriya. na ganin akwai koma baya sosai idan har ya kasance sarakunan ba a san da su ba a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya. Abdulkadir Shehu na Funtuwa mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum a Najeriya. Ya ce kamata ya yi gwamnatin Najeriya ta hanzarta yin wani abu akan wannan al'amari. bisa la'akari da irin rawar da sarakunan ke takawa wajen ci gaban ƙasa. da ce akan wannan abu gaskiya ya kamata gwamnati tarayya su hanzarta su abu game da sarakunan ƙasanmu a kan irin abin da ake wasu koko irin rashin ba da wasu sasu a cikin kundin mulkin ƙasar nan saboda irin gudunmawa suke bayarwa a ƙasar nan ya wuce misali a yanzu haka ɗin in ana neman zaman lafiya ne in ana neman kudin abin da ake neman za a ƙasar nan sai haɗa da sarakuna to ban ga dalilin zai sa a cewa sarakunan nan an bar su haka nan ba tare da an sa su a cikin kundin tsarin ƙasar nan ba a ba su muhimmin rawa za su dinga taka a cikin harkokin yau da kullum. Na'am akwai masu hasashen barin su haka din zai fi saboda a ƙara kare musu mutuncinsu. Me za ka ce ga masu irin wannan ra'ayi? ai mutunci to ai yanzu mutunci ke da za a kara musu ai ba wani rigiya za a yi ba ko ba ko za a ce za a nema a sakanta su mani mutunci ke da za a kara musu aka zuwa cikin kunnen tsarin kasar saboda yanzu nan da na ce duk abin da ya faru a kasar nan duk wani abu da aka gani zai kawo tashi hankali sa an hada da su su za su kira al'umma su suka sa abin da ke faruwa ga talaka da talakawansu har gobe duk tsari irin na da da ake gani kamar an manta da shi har yanzu suna nan sarakunan nan su suke yi kuma tsarin da aka ce basarake yana karkashin shugaban karamar hukuma aga ai ba daidai ba ne saboda haka nan ya kamata a sake tsari a sa su a cikin kundin tsarin kasar nan. Na wato kana ga wannan ita ne babban mafita gare su kenan. Eh kwarai babban mafita ne kan dole a san a san da su ko ko da ke an san da su din sosai suna taka rawar gani a duk harkokin da ake a kasar nan. Da ko taro za a yi na wani zaman lafiya da wani abu zai shugaban ƙasa har gwamna a duk kasar nan su za a fara kira a nemi shawararsu. Na to amma ba ku ga kaman sa su a kundin tsarin mulkin kaman zai takaita musu aikin da suke yi yanzu tunda za a ce kila su kula da wuri kaza kawai yanzu kuma ko ina suna shiga ma. Aka abin da ya kamata kenan a ce ko ina suna nan tun yanzu haka yanzu ko da wani abu ya tashi ba in fa za ka ce basarake ya ce ga abin da ya ce ko ko ga abin da ya aika ko aika ya aka ce abu wannan abin fa za a bar saboda haka nan ya kamata a ce an sa su a duk komai na kasar nan da za su bada shawara da kuma suna bayarwa kuma su ƙara badawa sosai fiye da ake zato. ko kana da wata shawara ta musamman ga su sarakunan nan. shawara na musamman da sarakunan nan da yake a gaskiya da yawa da sarakunan ƙasar nan su rage mutuncin su kuma suna kare mutuncin su da kare suna kare masarautar su amma a gaskiya ana samun rauni ga wa'insu masu sa baki a harkokin siyasa saboda ga harkar siyasa ya kunno kai yawara na ga iyayenmu iyayen ƙasa shine su sanci kansu a harkar siyasar nan kowa nasu ne duk 'ya'yansu ne sai dai su dinga ba da shawara. Tuni dai sarakunan suka fara ɗaukar matakin tuntuɓar gwamnatin Najeriya kan wannan al'amari. Mai martaba sarkin Sudan na kwanta gora a jihar Niger Alhaji Muhammadu Baro Ma'azu na biyu, wanda kwanan nan ya kammala rangadin ziyarar wasu manyan sarakunan Najeriya a ciki har da na Kano da kuma Zaria. ya ce sun fara tattaunawa akan wannan al'amari. Lallai mun tattauna da wasu sarakuna sosai akan irin wannan domin akwai abubuwar dama da ake ana barin sarakuna baya a kai. wanda kuma sarakunan nan suke da jama'a suke da al'umma mutane tare da su mutane sun fi samun kusanci da su bisa ga ko wasu jami'an wasu maimayan yan gwamnati wanda ke cewa mun tattauna yadda za mu zo a yi sabon tsari mu aika ma gwamnati su gani su duba su gani in abin da ya dace da muka faɗi ya yi daidai su implementing ne shi. masani akan kundin tsarin mulkin najeriya lauya mai zaman kansa a jihar niger barista Bala Ibrahim Zuru ya ce a mahangarsu rashin sanya sarakunan a cikin kundin tsarin mulkin ƙasa ba ƙaramar matsala ba ce. rashin zamantowa matsayar sarakuna na gargajiya eh, rashin samun hurumi a cikin kundin tsarin mulki na najeriya ba karamin cikas ya kawo musu ba da ma al'amuransu saboda haka a matsayin na masani a kan shari'a ina ba da shawaran da cewa ya kamata 'yan majalisu waɗanda ke da daman gyare-gyare na kundin tsarin mulki su yi tanadi wanda zai zamanto ya ba sarakuna dama na participating a kan wasu abubuwa na yau da kullum da ya shahi e, ƙasa gaba ɗaya. in kai la'akari za a ga ba wanda ke kusa da jama'a musamman a najeriya ba wanda ke kusa da jama'a kamar sarakuna musamman a karkara an ka dubi tiers of government da muke da executive legislature da judiciary duk waɗanda za ga sun taru ne a cities yes a birane amma waɗanda ke kusa da talakawa a karkara su ne sarakuna saboda haka ya kamata a ce a cikin constitution na najeriya suna da wani gurbi wanda constitution ta san da su zai kara musu kwarin gwiwa akan tallafa ma gwamnati musamman kaga halin da ake ke ciki na insecurity. Wato tsaro. Mm. Eh taɓarɓarewan tsaro. Sarakuna na role da za su yi play. Suna da rawar takawa. Suna da rawar takawa ko in ce ma sun taka rawar gani saboda sarakuna su ne ke da daman kula da ko da bako ne ya shigo wanda ba a yarda da shi ba a gari kafin duk gwamnati ta sani. Mai martaba sarkin Sudan na kwanta gorar Alhaji Muhammadu Barau Ma'az na biyu wanda yake zantawa da manema labarai albarkacin cikarsa shekara ɗaya a kan gadon karagar mulkin masarautar kwantagorar ya ce suna da kyakkyawar alaƙa da gwamnati da kuma sauran masu ruwa da tsaki a ƙoƙarin shawo kan matsalar rashin tsaro da ta'addabi jama'a. yawat alhamdulillahi da haɗin gwiwan da muke samu na gonati da kuma sauran mutanen al'ummar ƙasana da 'yan banga da 'yan sanda akwai kyakkyawan fahimta tsakanin wanda ke cewa muna samun sauki a duk lokacin da aka irin wani abu ya faru muka ɗauki waya muka kira ko kuma muka sanar da su hukumomin tsaro to sukan ba mu gudunmawa sosai wanda ke cewa ana samun sauki kamar sun hakimai wajen ɗaukan mataki na sa ido da sauransu akwai wasu abubuwa da kuke gaya musu eh muna kiran su ko lokaci ana mitin da su akwai security mitin da ake ana kiran su duk abin da aka faɗakar da su a ce to mun san dai ba mu da sojoji ko 'yan sanda tare da mu amma da kun samu kun ji labarin cewa wayannan mutanen suna zuwa to ku sanar da mu da sauri domin mu sanar da hukuma mafi kusa. amma kawo yanzu ka gamsu da ci gaban da aka samu a bangaren tsaro alhamdulillah ana samu kwamfiyatu irin wancan lokacin ana samun sauki sosai ba kamar yadda na zo na tarar da shi harkar tsaron ba gurbi a kundin tsarin mulki ko kuma rashin gurbin sarakunan najeriya na ci gaba da iya ƙoƙarinsu wajen yi ma al'ummominsu hidima. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida da Batsari, yanzu kuma ga mu na gaba. Wasanni a takaice. tiyatar da Châtelet a kasar Faransa a birnin Paris aka gudanar da karo na 66 na Ballon d'Or cewa da karrama 'yan wasa mafi kwazo a wannan shekara ta kwallon kafa ta 2022 kuma dan wasan kasar Faransa dan shekaru 34 da haihuwa ne da ke buga club din Real de Madrid ta kasar Spain tun shekara ta 2009 ya lashe wannan Ballon d'Or na France Football na wannan shekara ta bana sinidin Zidane wanda ya lashe wannan Ballon d'Or a shekara ta 1998 ne ya bayyana sunan wanda ya lashe Ballon d'Or na wannan shekara ta 2022 ta bana inda daga bisani wurin ya barke da kowa murna. Bon ben le vainqueur du Ballon d'Or 2022 et je suis ravi de, de cette récompense. C'est pour toi Karim Benzema. A daidai lokacin da yake karbar Ballon d'Or na France Football din karin Benzema yana mai cewa. Bon, bonsoir tous. Euh, de voir ça devant, devant moi, c'est une, une fierté. Je repense à quand j'étais euh, petit, Barka ku da warhaka eh, wannan abin murna ne kuma yana nuna cewa mafalakina na yarinta ya zama gaskiya eh, abin da ke nuna irin jan aiki da na yi ba tare da sakin tazara ko guda ba saboda na yi koyi da zizu da ronaldo. la Ronaldo. karin benzema dai da ke kasancewa wanda ya samu wannan tukuci na biyar dan kasar faransa kuma mai mafi yawan shekaru fiye da duk waɗanda suka samu wannan tukuci a can baya wanda ya zo na biyu shine sadio mane dan kasar senegal sai kevin de bruyne dan kasar belgium na uku yayin da lewandowski dan kasar poland ya zaka na hudu bangaren mata 'yar kwallon kafa ta kasar spain da ke buga club din barcelona a alexia putelas ce ta sake mayar da gani lashe ballon d'or na wannan shekara na mata bayan wanda ta lashe a shekara da ta gabata ta bara shi ko tsaron gida na club din real de madrid dan kasar belgium cibo courtois ne ya samu tukuicin yashin na mafi kwarewa a wajen tsare gida na duniya na wannan shekara ta 2022 sai robert lewandowski shine ya samu tukuicin gert miller na dan wasa maficin kwallaye a duniya a fannin kwallon kafa a shekara ta 2022 a bangaren sadio mane dan kasar senegal ya samu tukuicin socrates na dan wasa mafi Bada da tallafi ta fannin wasanni domin bunkasa rayuwar al'umma a dai wannan shekara ta bana ce aka kirkiro da wannan tukuici na socrates shi ko gavi dan kasar spain dan shekaru 18 da haihuwa da ke buga club ɗin Barcelona shine ya lashe kamben kufa na matashi wanda ya fi kwazo a shekara ta biyu a bangaren kwallon kafa gaban Eduardo Camavinga na Real de Madrid ɗan ƙasar Faransa sai Jamal Musiala da ke buga ma Bayern Munich da ƙasar Jamus. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. To ba da yanzu ga Maryam da labarai a takaice. Dakaran rashi sun kai hare-hare ta sama kan garuruwan Ukraine da yawa a yau talata ciki har da cibiyoyin samar da makamashi. Kairaila Taimoshenko, mataimakin shugaban ayyukan fadar shugaba Volodymyr Zelensky, ya ce hare-hare uku sun shafi wata cibiyar samar da wutar lantarki a birnin Kiev. sama da kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama arba'in ne suka yi kira ga hukumar kare haƙoƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya da ta kira taron gaggawa domin tattaunawa akan yadda gwamnatin iran ke murkushe masu zanga-zanga sanarwar da aka fidda a jiya litinin ta bayyana damuwa akan yadda jamhuriyar ta musulunci ke amfani da ƙarfi wajen daƙile zanga-zangar da ake yi a faɗin ƙasar saboda mai da martani akan mutuwar masa amini 'yar shekara 22 Aminu ta rasu ne a watan da ya gabata a yayin da take tsare a hannun jami'an 'yan sandan da'a a birnin Tehran saboda bata sanya hijabi yadda ya kamata ba. Ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama sun ce hujjoji sun nuna yadda jami'an tsaro ke harba harsashi a kan masu zanga-zangar da waɗanda ke wurin ciki har da ƙananan yara. Ba a san makomar wata shahararriyar 'yar wasan guje-gujen ƙasar Iran ba a yau Talata. bayan da ta fafata a gasar hawan tsauni ta ƙasa da ƙasa da ake yi a koriya ta kudu ba tare da sanya hijabi ba kamar yadda gwamnatin ƙasar ta umarta el nasir kabi ta ja hankalin kafafen yada labaran ƙasashen duniya bayan da ta shiga gasar cin kofin ƙasa da ƙasa da ake kira ifsc ta nahiyar asiya da ake yi a birnin seoul inda ta ɗaura gashin kanta maimakon sanya hijabi. Amurka ta faɗi cewa Iran na saba ƙudurin kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ta hanyar kai wa rasha jiragen saman yaƙi marasa matuƙi. Mataimakin mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Amurka Vedant Patel. To da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za ku je mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma julie lizard gresham da ta bada umarni da ma mu na wannan daren baba ya ko makeri ne nake sallama da ku allah ya ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin salamu alaikum